بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka a yau lahadi 26 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 17 ga watan tara a shekara ta 2017 miladiya za mu tashi a darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka an nuqaya fi ilmi tafsir na al-imam sayyuti rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi a darasi na biyar mun darasin da ya wuce na hudu muna magana akan asbabun nuzul sai lokaci ya mana halin nasa muna magana akan asbabun nuzul sai lokaci ya mana halin nasa al-imamu ya ce annawul ashir asbabun nuzul wa fihi tasanif wa ma ruya fihi an sahabiyyin fa marfu' fa in kana bila sanadin fa munqati' aw tabi'iyyun fa mursal muna magana ne akan abin da ya shafi ayoyi ko surori da suke da alaka da saukar alkur'ani mai girma malam ya ce mana ayoyi ko surori darussa da suke da alaƙa da saukar alkur'ani sun an samu nau'uka guda goma sha biyu a cikin nau'uka goma sha biyun nan ya kawo nau'i na goma shi nau'i na goma yana da alaka da asibabin nuzul kaga asbabu an nuzul sababi na sauka karatunmu da ya gabata mun yi magana a kan cewar idan aka ce asibabin nuzul ana nufin ma nazalat al'ayatu awil ayatu mutahaddisatin anhu aw mubayyinatan li hukmihi ayyama wuqu'i shine ma nazalat shi ne abinda aya guda ta sauka awil ayatu ko ayoyi suka sauka mutahaddisatan anhu suna bayani kan wannan abin aw mubayyinatin li hukmi ko suna bayanin hukuncin wannan abin ayyama wuqu'ihi lokacin da abin ya faru waɗannan ayoyi da suka sauka a lokacin da abin ya faru suke bayanin sa sai mu ce to wannan abin shine asbabun nusu kullum da ke ko kamar fadin Allah ta'ala ne ce innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli mar'in minhum maktasaba min al ithm والذي تولى kibarahu minhum lahu azabun afi haka sai nuna mana abin da ya faru na kage na yarfe da aka yi mana na aisha radiyallahu anhu Allah ta'ala ya saukar da ayoyi don ya wanke ta shine sababin nuzul kulwar da ke ko shine sabab na nuzulin waɗannan ayoyi guda goma na cikin suratu an-nur tun daga wannan aya ta farko da muka ambata kuma a mu na jiya mun yi magana cewar ayoyin alkur'ani mai girma sun kasu kashi biyu akwai ayoyi da suke sun sauka ba tare da wani sababi ya gabata ba kullum da kyau sun sauka ba tare da wani sababi ya gabata ba na farko waɗannan ayoyin su ne ayoyin da suka fi yawa in a surori ne su suka fi yawa cewar sura ta sauka ko aya ta sauka ba tare da wani sababi ya gabata ba waɗannan ayoyin ko waɗannan surorin su suka fi yawa sai abu na biyu shine wani sababi ya gabata kullum da ke ko sannan aya ta sauka ko sannan tsora ta sauka to kaga kenan wanda wani sababi ya gabata sannan aya ta sauka shi ya kira asbabun nazo ko sababiyya amma wanda wani abu bai gabata ba aya ta sauka ko tsora ta sauka shi ya kira iftida ta sauka ne Iftida'an. ba tare da wani abu ya gabata lura ke ku karkace ibtida'an daga farko ina ba ta mun karkace an ce ibtida'an ka ce ta sauka ne ta farko a'a ta sauka ne ibtida'an ba tare da wani abu ya gabata ba in ka ji ana magana ibtida'an a babin asbabun nuzul da sababin nuzul da ghair za ta saba da wata ta sauka da dalili da ta sauka da dalili ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ɗaya kenan ko in ce biyu mun yi ta'arifin sababin nuzul ɗaya sannan mun yi maganar karkasuwar shi cewar surorin alkur'ani akwai waɗannan da suke da eh, sababiya ko da yake ba su da sababiya mana ayoyin sun kasu kashi biyu na ta wannan ɓangana sai abu na uku da muka ambata jiya shine ayoyin alkur'ani mai girma ko surorin alkur'ani mai girma ko kuma a dunkule ka ce sababin nuzul kuna ji da ke ko hanya ɗaya tilo ita ce ta tabbatar da sababin nuzul hanya ɗaya tilo wannan hanyar ita ce riwaya daga waɗanda alƙur'anin ya sauka a gabansu ruwaya tabbatacciyar ruwaya daga waɗanda alƙur'anin ya sauka a gabansu waɗanda kuma alƙur'ani ya sauka a gabansu su ne sahabbai wana ji da ke ku kaga kenan akwai bambanci tsakanin asbabun nuzul da almakki da almadani kun ga almakki wal madani mun ce hanyoyi ne guda biyu hanya ta farko ita ce annaqal riwaya kamar ta asbabun nuzul kenan sai dai a hanya ta biyu ta almakki wal madani aka faɗi annazar ma'ana al-ijtihad yi yasa gaba da wasu ka'idoji aka ce idan sura ce akwai sajada a ciki to makiyya ce idan akwai ya ayyuha nasu babu ya ayyuhal ladzina amanu makiyya ce idan akwai kalla makiyya ce amma idan akwai ya ayyuhal ladzina amanu madaniyya ce idan akwai al-hudud wal fara'id madaniyya ce akwai idan akwai idan akwai bil jihad ko kuma bayanu ahkamil jihad madaniya ce ina fata mun fahimci wannan to amma al-makki madani babu wannan a ce akwai waɗansu abubuwa da yake sune ne kamar yadda aka ba da waɗannan ƙawa'idin a ce ire-iren waɗannan ƙawa'idin idan kaga sura an faɗi kaza ko aya an faɗi kaza to tana da sababin nusul a kullum da ke ko hanya guda ɗaya ta ce an naƙalu ruwaya daga waɗanda alƙur'ani ya sauka a gabansu su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga sai ba a ce zuwa ga manzan Allah ba a ce ruwaya zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi ya ce aya kaza tana da sababin nuzul aya kaza ba ta da sababin nuzul ko kuma ruwaya zuwa ga manzan Allah aya kaza makiya ce aya kaza madaniya ce saboda shi aka saukarwa su kuma waɗannan a gabansu aka saukar su za su yi bayanin makiya da madaniya ko su za su yi bayanin sababin nuzul da ibtida'iyya ina fata mun fahimci wannan da kyau akwai fa'idoji akan muhimmancin sanin asbabun nuzul daga cikin fa'idojin akwai sanin asbabun nuzul zai taimaka maka wurin fahimtar ayar ita karan kanta ayar sanin sababin nuzul sai ya taimaka maka wurin fahimtar ta ajiya mun bada misalin aya guda fadan Allah ta'ala laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati ثم تقوا وآمنوا ثم تقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين bayan Allah ta'ala ya faɗi ya haramta giya haramci na ƙarshe na gaba ɗaya yace ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha wal khamri wal hadda yace laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'im babu laifi ga dukkan waɗanda suka imani suka aikata ayyuka na kwarai babu laifi a tare da su fi ma ta'imu na abin da suka ɗanɗana na me kenan na giya to yanzu kaga in mutum bai san sababin nuzul ɗin sauka wannan ayar ba sai ce ai giya ta haramta ga muminai ne idan mutum ya sha yayi tati amma dai wa yi ai Allah ya ce laisa alal ladzina amanu wa amilu salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihat fa taqaw wa amanu fa taqaw wa ahsanu amma sababin nuzul din shi zai bayanin ta bayan da Allah ta'ala ya saukar da haramcin giya na gaba daya sai sahabbai suka ce ya rasulullah yan uwan mu sahabbai da suka rasu kafin haramcin giya ya sauka kuma a lokacin da tun da haramcin giya bai sauka ba sun sha yanzu menene makomasu sun sha giya a lokacin da haramcin ta bai sauka ba kuma yanzu gashi an saukar da haramcin ta to kuma sun sha giyar sun rasu kun fahimci magana ta da ke ku sun rasu a lokacin da abin ya kasance yanzu menene makoma su sai Allah ta'ala ce laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mataqaw wa amanu wa amilus salihati ashe ayar tana magana ne ga waɗanda suka sha kafin haramcin saukata kafin ta ya sauka kullu da ke kuma Allah ta'ala ya kari kwanan su suka rasu a jihadi a tafiye-tafiye kafin saukar ayar to daga su babu komai a kansu kenan yanzu abin yana zama ne ga wanda ayat ta saka kuma ya sha kuma kullu muskirin haramun qalilu wa kathiru duk abin da ke sa ma yi haramun ne kaɗan ne ko mai yawa ina fata mun gane kaga sababin nuzul shi ya fito mana da in ba ga sai mutum ya ce a in dai dandanawa ne ai babu wani abin hakan nan fadin Allah ta'ala da ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib fa yana ma tuwallu fa samma wajhullah fa yana ma tuwallu walillahi al-mashriqu kuma ga Allah ta'ala kadai yake ma tsaran rana wal maghrib da mafadan rana na Allah ta'ala ne kadai ka ba a kallon wurin ayi sujada sai Allah ta'ala ya ce fa ayyana ma tuwallu to duk inda aka juyar da ku fa samma wajhullah nan fuskar Allah madaukin sarki take sai yake nuna kenan duk inda aka fuskantar da mutum yayi sallah aha in ya kallaci arewa ya yi sallah in ya kallaci kudu ya yi sallah in ya kallaci gabas ya yi sallah in ya kallaci yamma ya yi sallah haka aya take to amma sababin nuzul sai zai nuna maka cewa sahabbai ne suke sallah da suke sallah a daidai lokacin da suke sallar lokacin rana bata bude ba ma'ana karshe karshen dare ne aka yi sallar sai ba su ankara ba sai bayan da rana ta fito gari ya waye suka fahimci ashe sun yi sallar ne ba inda alƙibla take ba to yanzu tambayar za su sake sallah ko ba su sake sallah ba sai Allah ta'ala ya saukar da ayar walilahi al-mashriqu wal maghrib kun bai ci magana ta kenan yanzu da gangan mutum yana ji yana gani zai yi sallah azhar kawai ya kallaci sabanin alƙibla yayi sallah an mai magana ce ya Allah ya ce wallahi al-mashriq wal maghrib kaga ya fahimci ayar a kuskure to kaga duk asbabun nuzul su zai su mana bayanin ire-iren waɗannan abubuwa ne hakan nan sababun nuzul zai mana bayanin rafu tawahumil hasar in ba ka kallaci asbabun nuzul ba sai ka tsammanin abin da aka ambata a ayar shi kadai ne kuma da Allah ta'ala ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah bi waɗannan sune haramun kenan da Allah ta'ala ce qul ya kai wannan annabi mai daraja ka ce la ajidu fi ma uhiya ilayya bana samu cikin abin da aka yi min wahayi zuwa gare shi muharraman abin da yake haramun ala ta'imin ga wani wanda yake ci ya ta'amhu da yake cin wannan abin a matsayin haramun illa an ya kona mai tatan sai in ya zama mushi aw da masfuhan ko jinin yanka aw lahman khinzirin ko aladi aw lahman fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghairi Allah wadannan abubuwa guda uku su kadai ne haramu eh ko kullu ajir fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'am illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lama khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayri Allah bi abubuwa guda hudu ne suka kadai ne haramu Allah ta'ala ce hurmat alaykum al-maytatu wad-damu wal lahmul khinziri وما أولي لغير الله به والمنخنقة والمقوضة والمترجية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق كل ورد تقول تكاغا سين إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه تشيوا abin da zai nuna man haka lokacin da su mushrikai suka haramta abin da Allah ta'ala ya halatta suka haramta abin da Allah ya halatta kullum da ke ko sai kuma suka halatta abin da ya haramta suka halatta abin da ya haramta suka haramta abin da ya halatta an hana su cin mushe suka ci a to mushe da abin da ka kashe da abin da Allah ya kashe wane fi tsarki ka ji wani shaidan ko wai kun cin yankan Allah kuna cin yankan ku <laughs> shine Allah ta'ala ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilu to shine Allah ta'ala ya saukar da waɗancan ayoyi da suka ɗauka a matsayin halas halas malas suke ci suke sha da su kullu a jirfi ma'uhiyar على قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير ci شي سكي شي شي سكي شا شي سكي شا أننسو أمسين شنا حلس أو ننسو سي الله تعالى ينسن تاسو matsayin حرام to wanda bai bayanci asbabun nuzul ba sai bayanci kamar iya waɗannan ne haramun kadai banda waɗansu abubuwa da aka ambata a cikin alkur'ani mai girma ina fata mun fahimci wannan akwai fa'ida sosai akan abin da ya shafi asbabun nuzul qala rahimahullah malam yace annahu al-ashir asbabun nuzul wa fi tasanif a asbabun nuzul akwai rubuce rubuce masu tarin yawa da aka akwai wallafe wallafe da aka yi a asbabun nuzul wallafa da aka yi a asbabun nuzul da malam yace wa fi tasanif akwai rubutu masu tarin yawa da aka yi a asbabun nuzul rubutun da aka yi sun kasu kashi kamar haka za ka lissafta su a dunkule a cikin littattafai guda biyar a dunkule an rubuta su rubutu ta ɓangarori guda biyar ɓangare na farko shi ne an rubuta littafi su kunda guda a matsayin asbabun nuzul kun gane wannan da ke ko ɗaya kenan ɓangare na biyu shi ne an rubuta da nuzul a cikin littattafan tafsiri kusan galibin littattafan da tafsiri da suke almusnada da suke kawo isnadi za ga akwai da nuzul a cikin su in ka duba tafsirin ibn kasir za ga yana kawo da nuzul tafsirin tabari za ga yana kawo da nuzul tafsir al-baghawi ma'alim tanzil za ga yana kawo asbabun nuzul galibin littafin tafsiri za ka dauke suke da asbabun nuzul kenan yanzu akwai asbabun nuzul a cikin kutubu tafsir wannan ji da ke ko biyu kenan sai kuma kutubu ulumul qur'an littattafan ulumul qur'an wanda yake an yi bayani kan asbabun nuzul da kuma abin da ba asbabun nuzul ba kamar wannan littafin da muke karantawa ai kun ga mun karanta al-makki wal madani ko mun karanta al-hadari was safari mun karanta annahari wallaili mun karanta alfarashi da sauransu yanzu gashi muna karanta asbabun nuzul hakan nan kuma akwai asbabun nuzul a cikin littattafan hadisi cikin littattafan hadisi cikin sahih bukhari sahih muslim sunan abi dawud sunan turmudi ibn majah duk za a gansu wani lokacin ma za ga an kawo kitabu tafsir ko kuma kitabu kitabu fadailul qur'an sai ga an kawo wadannan abubuwan masu tarin yawa ina fata mun fahimci wannan da kyau to kaga duk rubutu ne da aka aka sannafa amma abin da malam yake nufi anan bayan wannan akwai littafai da aka rubuta na musamman akan asbabun nuzul kadai akwai asbabun nuzul na ali ibn al-madini ali ibn al-madini shaykh al-bukhari kenan shi ali ibn al-madini malamin imam al-bukhari ne ya rasu a shekara ta 234 akwai asbabun nuzul na abul hasan ali bin ahmad alwahidi na al'imam al-wahidi ya rasu a shekara ta 468 akwai al'ujabu fi bayanin asbab al'ujabu fi bayanin asbab na abulfadal ahmad ibn hajar al-askalani na ibn hajar al-askalani ya rasu shekara ta 852 akwai da nukul fi asbabin nuzul lubabin nukul fi asbabin nuzul na jalaluddin sayuti wanda ya rasu shekara ta 911 akwai as-sahihul musnadu min asbabin nuzul na muqbil ibn hadi alwadi waɗannan littattafai ba a ce lalle ilalla sai ka mallake su ba duka akan ambace su ne da dama domin kasancewar malamai sun ba abin muhimmanci kun gane ko sun baiwa abin muhimmanci saboda haka in ka samu guda ɗaya a ciki nagartacce wanda aka yi mashi aiki ba karamin al'amari ba to amma duk cikin waɗanda mutum ya samu yana da matuƙar kyau ya ƙara da wannan na gaba na ƙarshen nan asayul musnadu min asbabin nuzul ya tattara maganganu kan asbabin nuzul sosai da sosai wannan kenan na biyu lubabun nuqul asbabun nuzul na imamu sayuti akan same shi a tafsiru raddul azhan ila ma'anil qur'an akwai bugun radul azan da aka sanya shi a ƙasa a hashiya a can hamish aka sanya littafin ƙarƙashin kowace aya sai a kawo asbabun nuzul kun lura da ke ko amma a matsayin ka kai da kake karatu kan asbabun nuzul ko kake karatu kan ulumul qur'an ko da kana da littafi radul azan ɗinka yana da irin wannan ko kuma tafsirin jalalaini shi ma an sa shi an sa wannan littafi a ƙasa a tafsirin jalalaini ko da kana da mai wannan baya hana maka kuma kan mallaki littafin su da guda kullu da ke ko ka san dalibai suna da dabara maimakon ya sayo mutatul ahkam ta malam usaimin juz'i guda ya sayo ah, gaba ɗaya littafin ya sai ta wannan malami gaba ɗaya gaba ɗaya sai ce a aya ko wani da aka tattara na malamai gaba ɗaya wai an tattara wannan mugun yan kasuwa ne na ba ta mun fahimci magana ta kenan da malam ya ce wa fi sanif akwai wallafe wallafe da aka yi kan asbabun nuzul mun faɗi wasu daga cikinsu qala rahimahullah wa maru ya fihi an sahabiyyin fa marfu duk abin da aka ruwaito zuwa ga sahabi cewar sahabi ya ce mana aya kaza ta sauka ne saboda abu kaza da ko ma'ana sahabi ya yi bayanin sababin saukar aya ko sahabi ya yi magana ya faɗi bayani kan abin da ya shafi sababin saukar sura to wannan magana ta sahabi fa marfu hukuncin sa hukuncin alhadithul marfu ne hadisi ne marfu'i hukuman hadisi ne marfu'i hukuman ai ga asalin hadisul marfu'i shine wa ma udifa lin nabiyil marfu' wa ma li tabi'in wal maqtu kullu da ke go abinda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma na wannan shine alhadithu al marfu to a wannan babin da muke magana ta abin da muka ambata ɗazu ba a ruwaito ce a rahun sallama ya ce to aya kaza sanadin saukata kaza ba ne sahabbai ne suke bayanin aya kaza sanadiyar saukata shine abu kaza kullum da ke ko saboda haka yanzu bayanin da sahabi ya yi hukuncin sa hukuncin hadisi ne marfo hadisi marfo hukuman, hadisi marfo hukuman. yanzu abin da ya rage maka shine ka tabbatar da ingancin riwaya zuwa ga sahabin isnadin ya tabbata zuwa ga sahabin ya zama karau domin asbabun nuzul kan riwaya asbabun nuzul kan riwaya da kasan ana tantance riwaya to haka ake tantance riwaya ta asbabun nuzul wa in kana yadda ake hukunci 100 bisa kan tabbatar da hadisi akan asbabun nuzul akan hukunce-hukuncen hadisi idan aka zo kan abin da ya shafi tafsiri akan dan rage akan dan rage waɗansu abubuwa haka wanda zai nuna maka haka shine ka duba al-imam ibnu kathir da tafsirin sa kuma gashi malamin hadisi qala rahimahullah fa in kana bila sanadin fa munqati idan aka faɗi asbabun nuzul ba tare da an kawo isnadi ba to kaga shi kuma munqati yana ko yana cikin alhadith al da'if ko kuma tabi'i ya manzan Allah abin da yake sababin saukar aya kaza shine abu kaza abu kaza abu kaza to waye tabi'i waye tabi'i tabi'i shine wanda ya hadu da sahabi kullura tabi'i shine wanda ya hadu da sahabi ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu akan imani wannan shine tabi'i sahabi shine wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya imani da ma'aikin Allah ya mutu akan imani wannan shine sahabi to yanzu tambaya ta anan ita ce tabi'i an saukar da aya a gabansa an an saukar da aya a gabansa ya zama sahabi ko to kaga tunda ba a saukar da aya a gabansa ba sai kuma tabi'i ya ce abinda yake sababin saukar aya kaza shine abu kaza sai malam ya ce fa mursal sunan wannan mursal saboda tabi'i ya cire mutum guda tsakanin shi da wannan mutumin shine sahabi to mursal kuma yana cikin hadisi da ifi mursal yana cikin hadisi da ifi ko lura dan yanzu bamu bamu da tabbas shin ya ruwaici wannan ne daga dan uwan shi sahabi ko ko ya ruwaici wannan ne abin da ya ruwaici wannan ne daga dan uwan shi tabi'i ko ko ya ruwaici wannan ne a wurin sahabi nawa kenan biyu ko dai zama na ya ruwaice shi a wurin ɗan uwansa tabi'i kaga har yanzu dan uwan nashi tabi'i shi ma dai ba a gama shi aka saukar da ayyar ina fata mun fahimci wannan da ke amma idan sahabi ne to kaga inda aka ce sahabi ne ya tabbata zuwa ga sahabi kaga ya zama tabbatacce domin a kullum udul sahabai baki ɗayansu adilai ne ƙwalar rahimahullah wasaha fihi ashiya abubuwa da dama a asbabun nuzul sun tabbata ku lura da jumlar da kyau wasaha fihi ashiya an samu abubuwa da suka tabbata cewar waɗannan abubuwan su ne sanadiyar saukar ayoyin kenan an samu wasu abubuwa kuma ba da ba su tabbata ba wana ji da ke ku an samu wasu abubuwa da ba su tabbata ba saboda asbabun nuzul ana tattauna shi akan qawaidu tarjihi inda al-mufassiri qawaidu tarjihi inda al-mufassiri qa'idoji da ake amfani da su wurin jayar da magana kaza a wurin magana kaza akan kaza a wurin malaman tafsiri saboda me saboda aya guda ce sai a roita ta zuwa ga kaza zuwa ga wani cikin sahabai ya ce sanadiyar saukarta abu kaza ne sai kuma a sake ruwaitowa zuwa ga wani sahabin ya faɗi sanadiyar saukar wannan ayar saɓanin abin da wancan ya faɗa kuna ce da kyau ko ko kuma a roito zuwa ga wannan sahabin a samu ruwaya biyu ko uku duk mabambanta akan bayanin sababin saukar ayar ba ga yanzu aiki ne akan ka tukuru ka biyo isnadi din zuwa ga sahabin kullum da kyau ko domin zuwa ga sahabin isnadi shi zai yi bayanin ruwayar sababiya take ingantacciya da kuma ruwayar take ba ingantacciya ba ina fata mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya amfana da mu malam ya ambata mana kaɗan daga cikin ayoyi da yake an tabbatar da ingancin sababin saukarsu ka kissatul ifki kamar kissa ta ƙage da aka yi wa manzan Allah da aka yi ma'aisha Allah ta'ala ana imam bukhari ya kawo hadisin a cikin sahih bukhari asali ma yana cikin hadisai mafiya tsawo a cikin sahih bukhari a cikin sahih bukhari hadithul ifki yana cikin dogayen hadisi qala rahimahullah wa tayammum da kuma ayat taimama ayar taimama an rawaito hadisi kuma hadisin ingantacce ne shima na cewar ana tafiya ana tafiya sai abin wuya na da aisha radiyallahu ta'ala anha ya katse ya faɗo ana tafiya a kan rakuni sai ya katse ya faɗo da bata ji shi ba sai ta nema a tsaya domin ta duba abin wuyanta ai zaman da raƙumin zai yi sai ya zauna akan abin wuya ɗin zaman da zai yi raƙumin da take a kai sai ya zauna akan abin wuya saboda haka aka yi ta nema aka yi ta nema aka yi ta nema ba a samu ba har lokacin sallah yi kullum da ke koga kuma inda aka tsaya babu ruwa sai aka samu cewa iwa abubakar magana cewar yasa ta tsaye da tafiya ta je ta samu Aisha radiyallahu anha tana abin nan tana tallafa da manzo salama yana bacci kan gashi ta ta jinkirtar da ayari gaba daya kuma gashi an tsaya ma a inda babu ruwa ai ana korafin an tsaya inda babu ruwa sai Allah ta'ala ya ce in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadu minkum min al au aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban min sai ce wannan ba shi ne farkon falalaku ba ya ala abi bakar ma'ana wannan kisar na cewar shine sanadiyar saukar ayat taimama tabbatacciya ce mun samu awi nau kenan ko mun samu abubuwa nau kenan biyu wa ayatul hijab da aya take magana kan hijabi cewar wasa'i da sa'ayi tsakanin safa da marwa wasa'i da sa'ayi tsakanin safa da marwa sa'ayi tsakanin safa da marwa ma'ana daga safa zuwa marwa daga marwa zuwa safa kullum da ke ko a zamanin jahiliya gumaka ne a wuraren zamanin jahiliya gumaka ne a wuraren tsoraka da sahabai suka musulunta sai suke kyamar yin sa'ayi wuraren ai da zamanin jahiliya gumaka suke wa yan sai suke kyamar a ce suna yin sa'ayi a wuraren kamar suna hoton abin da suke yi da kamar yana gita musa ido kullum da ke ko sai allah ta'ala ce inna safa wal marwata min sha'irin saboda ka faman hajjal baita aw itamara fala juna alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna allaha shakirun alim shine sanadiyar saukar ayar wannan kyamar da sabai suka yi sai Allah ta'ala ya wanke musu zuciyarsu cewar Allah ta'ala suka yi wa min sha'irillah shine sanadiyar saukar ayar wa ayatul hijab da kuma aya da zai magana kai hijabi sai na umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya rasulallah bai kamata a ce da mata suke fita ba a ce matanka suke fita haka dai ya kamata a ce akwai shamaki tsakanin iyalinka da waye da waye da waye ya ba da shawara sai Allah ta'ala ke cewa wai za su altumu hunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab mun samu nawa kenan hudu wasalati khalfal maqam da sallah bayan maqam ibrahim mun yi magana da kuku cewar sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya rasulallah da a ce idan idan da rawafi an yi raka'a guda biyu sai Allah ta'ala ya ce wa takhidhu min maqami ibrahima musalla duk wani manaqib ne na Umar radiyallahu ta'ala anhu ya bada shawara aya ta sauka ta tabbatar da shi ko taro ake yi aka ce ka bada shawara kada bada shawara aka ce kai shawara nan taka ko ta yi ka sake bada wata shawarar aka ce shawara nan taka fa ta yi sai ga ana kallon da muku to balle ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da abin da ka faɗa ya saukar da aya kuna jina da kyau ko hakan nan wa asarabuhu asarabuhu in talawa kunna an yubaddilahu ko an yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin amidatin sahihatin sayyibatin wa bakara kumsa ita ma sababin saukarta ya tabbata cewar lokacin da kasan mata ran gida in ba ku ba gida kun yawa gida ya gyaru e mata ran gida kenan an ba ku ba gida in kun yawa gida ya gyaru lura da ke kokari ai yawan su ake bukata ai qur'ani yawa ya tabbatar ai fankihu ma tiba lakum minan nisa'i masna wa ko masni wa thulatha wa ruba ai yawa kenan ake bukata mata manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suka riga mata din da ya ta dan motsa musu sai Allah ta'ala ya ce to fa asa rabbuhu in tallahu kunna ubangijin shi ya yana dabda in ya sake ku in shi manzo Allah ya sake ku to an yi baddilahu Allah ta'ala ya canza mashi khairan min kunna waɗanda suka fi muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyiba ce wa abkara sai Allah ta'ala ya saukar da wani ayar ya sake su Allah ta'ala ya canza mashi da wasu kenan su ne mafiya alkhairi yasa Allah ta'ala ya ba mashi su sallallahu alaihi wa alihi wa sallama matan ma'aiki kenan wa dhukunna ma yutla fi kunna min ayati llahi wal hikma kaga yanzu malam ya kawo mana kaɗan daga cikin misalai na asbabun nuzul qissatul ifki daya tayammum biyu asai uku ayatul hijab hudu as-salatu khalfal maqam biyar da kuma asarabuhu shida ana fata mun gane wannan da abin da ya kamata mu fahimta shine siyar da ake amfani da su a asbabun nuzul siyar sigogi da ake amfani da su a asbabun nuzul zai taimaka maka sosai sawawun kana karanta asbabun nuzul a cikin littafin tafsiri ko a cikin littafin ulumul qur'an ko kuma a cikin littafai da aka wallafa su kan asibabin nusul idan siyar ɗin suka zo maka to wace siga za ka rinjayar a kan wannan wace ce take bayanin asbabun nuzul mubashir wace ce kuma take da sako iri kaza iri kaza malamai suka ce siyar ɗin sigogi da ake da su na asibabin nuzul sigogi ne guda hudu kulura da ke ko siga ta farko in an kawo bayani sai a ce fa'anzalallahu sai a ce fa an zalallah siga ta biyu in an kawo bayani sai a ce fa nazalat fa nazalat siga ta uku in an kawo bayani sai a ce nazalat hazil ayatu fi kaza nazalat hazil ayatu fi kaza siga ta hudu nazalat fi fulan nazalat fi fulan maimaita siga ta farko fa anzala Allah siga ta biyu fa nazalat siga ta uku nazalat hadhihi ayatu fi kaza siga ta hudu nazalat fi fulan kuna da kyau ko kuna na da kyau waɗannan shine su gogi guda hudu da ake da su siga ta farko fa anzalallahu ita ce siga da tafi kowace karfi akan abin da ake nufi din nan shine sababin nuzul kai tsaye galibinta galibin in fa anzalallahu ta zo tana ba da saƙon wannan abin da aka ambata shine sababin nuzul kai tsaye kullum da ke ko hakan nan fa nazalat hakan nan fa nazalat galibi suna ba da ma'anar ayoyin sun sauka ne akan wannan mubashir kai tsaye amma siga nazalat hadil ayatu fi kaza da siga ta nazalat fi fulan suna ba da asbabun nuzul amma kuma suna nuna tafsiri na ayar ba lalle ya zama shi ne asibabin nuzul kai tsaye ba ana fata mun fahimci wannan da kyau yanzu kusan gidan kowa akwai ibn kasir wana ji da kyau ko gidan kowa akwai ibn kasir ɗaya kenan kusan manya-manyan labirari na malamanka na abokananka ba za a rasa su da ibn kasir ba saboda ka yanzu zan ka samu gida nawa gida nawa zan kasa mu zan kasa mata gida biyu zan kasafta maza gida hudu maza ma kashi nawa kenan kashi shida kashi shida kashi na farko na maza za su karanta mana ibnu kasir za su karanta ibnu kasir daga fatiya daga bismillahir rahmanir rahim har zuwa ƙarshen rubu'in farko Ku lura da kyau ko sai su zakulo mana ayoyi da suke da asbabun nuzul Ku lura da kyau ko akan waɗannan siyar guda hudu da muke magana kuna ji na da kyau sai gurub na biyu za su tashi daga inna allaha la yastahi an yadriba masala shine rubu'i na biyu zuwa ƙarshen sa kuna ji da kyau sai gurub na uku za su tashi daga a ta'muruna nasa ko a ta'muruna nasa ne a hafs a ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitab rubi'ina uku sai rubi'i na hudu shine wa idhistas qa musa li qaumihi wana jina da ke ko yanzu mun gama rubi'i hudu kenan ko rubi'i hudu kenan ko rubi'i na hudu na rubi'i sai rubi'i na biyar daga afatatma'una an yu'minu lakum ko ba wai zalaku mu wai zalaku muke afatatma'una an yu'minu lakum rub'ina na no kenan na biyar daga shi kuma sai walaqara walaqad ja'akum musa bil bayyinati matakhastumul ijla min ba'di wa antum zalimun shine rub'ina shida kenan rub'ina shida za su tsaya ne akan ah, manan sakh min ayati ma'anan sakh min ayatin shine rubu'i na gaba ban da shi wana jina da ke ku to yanzu waɗanne ne majmu'a ta farko mata ko maza mata su ne iyaye ai mata su ne iyaye ai kullum da ke ko mata su ne iyaye to tun da su ne iyaye za mu jinkirta da su su zama a mun babba shi ke zuwa a ƙarshe ko yau mata su ne iyaye ai shine ayi wa ummu mushfiqa in ji imam ah, saboda haka maza kowanne ya rike group din su in mun gama karatu zan kasarta haka hannuna din nan yadda yake sai ina kai nan kai ko nan kai eh to yi haka yi haka aha a ah, wancan ustaz wancan yi haka shi wancan mai farin rigar eh, eh yi haka sai wancan shi ma ya haka yanzu na samu kashi nau kenan biyu kenan ko a wancan kai yi haka ba an goku ɗaya ba makarantar ku ɗaya a ba kai ba kai yi haka kai yi haka wancan yi haka to kai usas nan wannan kai yi haka makarantar ku ɗaya na kusa da kai isa na na raba ku ai ɗaya kenan sahu nawa ne ɗaya biyu uku hudu biyar eh sahu nawa ne sahu shida to na ɗaya na biyu na uku haka na ɗaya na biyu na uku shikenan ba mun samu shida ba mun samu hudu kenan nan sahu uku na gaba sahu uku na baya nan sahu uku na gaba sahu uku na baya mun samu jumu'a na hudu kenan mata haka haka shikenan za a rubuto mu a kawo mu kowace majmu'a su rubuta ibn kathir za a karanta harafi harafi a ciro mana asibabin nuzul din da ke ci neman a an an da aiki ai ba a cewa wanda bai da shi nema za ka yi ai eh ka ji kai kuma me na aikin da muka bayar ai ai shigogin ke so ka hada min gaba daya ka tabbatar da waɗannan siyar din sun zo a ciki kuna jina da kyau waɗanda suke jima a rediyo za su iya aiko da nasu su ma a rediyo ko a tv su ma ya su aiko da nasu shi ne za su iya aiko ta aliyu sadis at gmail.com ka ce me? a wani ya duk da sauki ya yi wannan na ɗaya wannan na biyu wancan na uku wancan na hudu shi ke nan ƙalar rahimahullah annau alhadi ashar awwalu ma nazala الأصح أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم المدثر وبالمدينة ويل للمطففين وقيل البراءة وقيل البقرة aikin da na bayar za kawo mun shi jibi ne allah ta'ala ya kai mu banda gobe jibi banda gobe domin ranar rufe daura in ƙaddamar da jawabi kada a kawo mashi a tukunkune saboda ka a kashe dare ana karatu ka bi shi har karfe ce za ka karatun gaggawa ko ka tsallake sai ka tsallake a shiga tsallake fa na zalata kun gane ko muna son ka duba abin a aikace ka duba waɗannan kalmomi ɗan aikace Allah ta'ala ya amfana da mu baki da yanzu mun ji annau alhadi ashar nau'i na goma sha ɗaya a cikin asbabun a cikin abin da ke da alaƙa da sababin nusul ko mala ya ce awwalu ma ana karanta wannan asbabu abin nan a ulumul qur'an menene farkon abin da ya fara sauka a qur'ani shi dai qur'ani ya sauka ne a daren lailatul qadri ya sauka a daren lailatul qadri haka Allah ta'ala ya ce hamim wal kitabul mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufragu kullu amrin hakim amr min indina inna kunna mursalin sai Allah ta'ala yi bayanin lailatul mubaraka din yace inna anzalnahu fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf shahr saboda qur'ani ya sauka a cikin lailatul qadri shi kuma shi kuma daren shekara ana samun shi ne a watan sai Allah ta'ala ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan kullu da ko sai aka faɗi a bakara sai aka ce a watan ramadan aka sauka amma a suratul qadar sai aka ce a daren lailatul qadari ma'ana daren lailatul qadari a cikin watan ramadan ina fata mun gane wannan wannan da kyau to yanzu a alqur'ani mai ayoyi dubu shida da ɗari biyu da talatin da shida ko a lissafi mafi yawa ke domin 666 kun riga kun buge wannan lissafin gaba ɗaya ba shi da alaƙa da inganci ba shi da kusa da inganci ya ma yi kusa da ya inganta ma babu shi kun da ke ko saboda haka yanzu a waɗannan ayoyi wacce ayyace ta fara sauka a ƙwar'ani ko waɗanda ayoyi ne suka fara sauka a ƙwar'ani sai malam ya ce al-asahu magana mafi inganci annahu abin da ya fara sauka iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam ayoyi biyar din barkon suratul alaq sune ayoyin da suka fara sauka qur'ani sai malai ce al asahu magana mafi inganci wanda ke nuna mana kamar akwai wata magana kenan kun gane ko qala rahimahullah thumma al mudaththir sannan al-muddathir ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rijza ko wa rujza fatu wala tamnu tastakthir wala rabbika fasbir waɗansu malaman suka ce ya ayyuhal muddathir idan ta fara sauka sai malai ya ce al-asahu ita ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ita ce ta fara sauka ina fata mun fahimci wannan da ke ko iqra ita ce ta fara sauka da ikira ta sauka an ɗan samu jinkiri sai mudassir ta sauka kullum da ke ko sai wasu suke ganin kamar mudassir ce ta fara sauka ina fata mun fahimci wannan da ke ko sai suke ganin kamar mudassir ce ta fara sauka alhalin kuma ikira ta riga ta sauka musamman hadisin jabir da imam bukhari ya kawo qala rahimahullah wa bil madina amma a madina ayat da ta fi sauka ta fara sauka wailul lil mutaffifi wa madina a madina wailul lil mutaffifi ita ce sura da ta fara sauka to fa kenan madaniya ce suratu al mutaffifin ko suratu tatafif makkiya ce ko madaniya eh sai wasu malamai suka ce al-baqara ce ta fara sauka da ke ko yanzu ita al ita a karan kanta makiyya ce ko madaniya eh an yi sabaniya ko wa tatfifu dhun-nuzur kenan ko to amma ita surata tatfif malamai sun kara majuna sani akan makiyya ce ko madaniya ce to amma tana da kalla kalla bal rana ko kuma kalla bar rana tunda dama habs shi kadai yake sakatu hafs shi kada yake sakatu arwat goma sha hudu wa saktatu hafsin duna qata'in latifatin ala alfi tanwin fi wajin bala wa nuni marrakin wa ara markadina adda imam shatibi ya faɗa shi kada yake yin saktu a wuraren da ake yin sakatu a cikin alqur'ani mai girma to kaga a cikin suratul tatfif ko suratul mutaffifin akwai kalla kalla bal rana ala qulubihim ma akwai ma ba guda ɗaya ba ba guda to ka ya nuna kenan suratul tafi sura ce makiya kenan da malai yace wakila al albakara kenan suratul albakara ita ce sura ta farko da ta sauka a madina Kullum da ke ita ce sura ta farko da ta sauka a madina kuma zubinta ya nuna maka ga ya ayyuhal ladzina amanu a ciki da yawan gaske sannan kuma ayoyin farko sai suka kasabta muminai sai suka kasabta al'umma gida uku muminai da kafirai da kuma munafikai kullum da ke ko wanda yake kuma kaga dama munafikai sun bayyana ne a madina yanzu kenan mun ji abin da ya fara sauka a shi shine ikara bismar Rabi ladhi khala kun bai wannan da kyau to ni zan yi tambaya wacce ba a faɗa a nan ne a makka wacce aya ce wacce sura ce ta fara sauka اقرا ايمان كل آه، مكه اقرا تفار سوكا امدينه آه، بقره اذا تفار سوكا القران آه، اقرا تفار سوكا ان فاتم بين شي وين قال رحمه الله النوع الثاني عشر اخر ما نزل قيل آية الكلالة وقيل آية الربا وقيل وتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقيل آخر بقرة وقيل سورة النصر وقيل براءة yanzu mun zo magana akan annau thani ashar nau'i na goma sha biyu kuma nau'i na ƙarshe a abubuwa a nau'uka goma sha biyu da suke da alaƙa da sauka alƙur'ani mai girma kullum da ke ko daman shi littafin yana da nau'uka guda hamsin da biyar a cikin hamsin da biyar ɗin nan akwai goma sha biyu da suke da alaka da saukar alkur'ani sauka ta alkur'ani mai girma in ga cikin makaranta almaki wal madani karanta wani ya sauka da rana wani ya sauka da dare wani ya sauka a halin tafiya da wani ya sauka a halin zaman gida wani ya sauka lokacin zafi da lokacin sanyi duk kaga sauka sauka sauka ake ta magana ana fatan kun fahimce ni da kyau yanzu mun zo akhiru manasa karshen abin da ya sauka a qur'ani shin alkur'ani wace sura ce surar karshe ko kuma wacce aya ce aya ta ƙarshe malam ya kawo mana maganganu shida magana ta farko ayatul kalala ayat da ta yi magana kan abin da ya shafi alkalala da take ƙarshen tsoratu an nisa ya staftu na hukulin lawa iftikun fil in nimar wani halaka lai salahu waladun walahu uksun fala nisku mata raka wa iri fa illa mai kulla ha walad yan kana tsanatani falahu masulatani mai mata falahu masulatani mata raka ayatul kalala ayar kalala mun yi magana kalala ce ko shine yas'alunaka anil kalala yanqata wa nasl la mahala la walidun yabqa wa la mawludu fanqata al abna'u wal judud yanzu mun samu ayar farko ita ce ayar karshen suratul nisa'i cewa ita ce ta fara sauka ita ce ayar karshe da ta sauka a qur'ani waqil wasu malamai suka ce a ayatul riba ايه تي ما كان akan riba alladhina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi takhabbathu shaytanu min ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانت فلو ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هزوا وقيل واسمع لم يسكتشي ما قالت نوكينا تأوك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إذا آية كرشي wasu malamai suka ce waƙil wasu suka ce akhiru bara'a ƙarshen suratu bara'a laqad kuma rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim eh sai magana mun samu magana nawa kenan hudu sai magana ta biyar suratul nasri suratul nasri sural idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ita ce ta karshe waqil bara'a wasu suka ce bara'a ɗungurungun ita ce ta ƙarshe yanzu muna da maganganu guda nawa shida a kan ƙarshen abin da ya sauka da malamai suka kallaci waɗannan sai suka ce to in muka kallace su sai mu kallace su da wannan madubi muna ce na da ke ko idan muka kallata a matsayin sura a matsayin sura wace sura ce sura ƙarshe a sauka to yanzu magana ta koma ko dai suratul nasr ko suratul bara'a kun gane magana ta da kyau a surance wacce sura ce sura ta ƙarshe da ta sauka ko suratul nasr ko suratul bara'a yanzu maganganu guda shida sun dawo saurana saura hudu in mun zo magana aya a aya da ta sauka ta ƙarshe to za su koma ne cikin waɗancan guda hudun in mun zo magana a sura wacce sura ce ta ƙarshe kun sa akwai mamaci tsakanin sura da aya isa malam yi magana a muqaddima kun gane ko a surance wacce sura ce ta ƙarshe ko dai suratul nasr ko suratul bara'a ina fata mun fahimci wannan da kyau sai mu zo ayoyi guda hudu da suka rage sai suka ce in muka kallaci matsalar gado a babin gado to na hukulun laftikum fil qalala ita ce aya ƙarshe eh kun bai ci magana ta da kyau ko an gane wannan to saura wacce yanzu sai ayatul riba da wata koyo matur da wani fi'il Allah in ga kallaci maganar da kyau maganar da kyau za ga ayoyin a haɗe suke a haɗe suke sun fara daga allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi ta shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع كرشان شاب شيني وتقو يوم ترجعون إلى الله wanda ya ce ayatul riba yana nufin daga farkon saukar ayoyin wanda ya ce wata koyo maturjuuna fi ilallah ita ce ayar karshe a jerin gwanan ayoyin da kyau a ayoyin da suka sauka to wata koyo man turzuquna fi Allah thumma kullum kullu nafsin ma kasabat wa la yuzlamun ita ce aya karshe domin sai ya ayyuhal na amanu idza tadayantum bi daynin ila ajalin musamma faktu kun lura da ke ko to kun ga yadda malamai suke ta bin maganganun suke ta hada su suke ta hada su suke ta hada su sai zamana yanzu cewar wata koyo man turzuquna fi ila Allah a ayance ita ce aya ta karshe a ayance wato koyo ta gona fi ila Allah ita ce aya ta karshe kaga a gaba ɗaya ma ba a kawo al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau gaba ɗaya ma ba a kawo ma al a cikin maganganu shidan da aka kawo babu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al dinan ina fatan mun fahimci wannan da kyau dan nan ana magana hukunci nan ana magana hukunci saboda haka yanzu in kun lura da kyau a ayance tunda mun ce in muka kallaci matsalar gado to wata koyon abin nan ayatul kalala ita ce ta karshe kenan yanzu da za ta tambaye ka wacce aya ce ta karshe ta sauka a gado sai ka ce yas'alunaka anil kalala yastaftunaka qul la yuftikum fil kalala ai ka ji zaki zuwa yas'alunaka anil kalala dole mutum ya dubu dan babu ita qur'ani kullu da kyau ko wannan kenan kaga yanzu ya rage allazina yakuluna riba daga farko kenan amma a ayoyin ta ƙarshe ita ce wata koyo man turju'una fihi ila Allah kenan yanzu ya rage mana a surance wata sura ce ta ƙarshe ko dai suratu bara ko suratu nasr daga amma zo magana sura a sura wata sura ce ta ƙarshe magana tana komawa zuwa ga waɗannan guda biyu a aya in ta mun zo magana wace aya ce ta ƙarshe tana koma ko dai Allah jina kuluna riba ko kuma wato ko yawma turja'una fi ila Allah domin yastaftunaka qul la yaftukum fil qalala tana magana ne aya karshe abin da ya shafi gado ina ba ta mun fahimci da malamai suka tattauna matsayin da Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya yanzu mun kammala abubuwa goma sha biyu da suke da alaka da nuzulul qur'an yanzu za mu shiga kuma wa minha ma yarju ila sanadi wa huwa sitta insha Allah ta'ala a darasinmu na gaba za a shiga qira'at kenan muna jina da ke ku Allah ta'ala ya mana muwafaqa kace me eh a ah, nan bai magana akhiru bara ba ko akhiru bara laqad kuma rasulun min kuma anfusikum azizun alayhi ma tun harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim ai kaga shi wannan yana zuwa ne akan da aka ce ƙarshen bakara abin nan bara ita ce a surance ita ce ta ƙarshe to ita kuma a bara'ar waɗannan ne na ƙarshe a bara'ar laƙar jawa kuma zuwa ƙarshe ita ce aya ta ƙarshe kullu da ke so lam ya hadurni abin da malamai suka faɗa kan wannan Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya mu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na kace me eh an raba rubi rubu'i mana wannan na gaba rubu'in farko wannan rubu'i na biyu wannan can rubu'i na uku wannan rubu'i na hudu mata dama da ni rubu'i na biyar dama da ku rubu'i na shida ne kwanaji na da kyau ko Allah ta ya amfanar da mu ina akwai tambaya a yi ta akan aikin da na bayar tun yanzu